Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a wannan safiyar ta Juma'a. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya, sai kuma shirin na duniyar mu a yau. Bayansa kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurare, sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin na Afirka a yau. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanto mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ministocin harkokin wajen kasashen rasha da iran sun tattauna akan batun yarjejeniyar nukiliya da kuma rikicin kasar ukraine a najeriya kuwa 'yan sanda sun kama waɗanda suke garkuwa da ɗaliban jami'ar greenfield ana ci gaba da ƙara samun zaman doya da manja a tsakanin sudan da habasha yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha sun tattauna akan batutuwa da suka shafi yarjejeniyar nukiliya da kuma yiwuwar cimma matsaya a tattaunawar da ake a vienna kamar da kuma suka tattauna akan muhimmancin cimma matsaya a wannan tattaunawa tsakanin iran din da sauran dukkanin bangarori kuma tabbatar da cewa amurka ta dawo a cikin yarjejeniyar dokumen aiki da abubuwan da aka cimma matsaya a kansu baga kuma ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov da takwaransa na iran hussein amir Abdullahiyan sun a kan halin da ake ciki a ƙasar ukraine tun bayan da rasha ta fara kaddamar da ayyukan soja a ƙasar inda minista harkokin wajen ƙasar ta iran ya jaddada matsayin ƙasarsa cewa ya zama wajibi a warware wannan matsala din ta hanyar fahimtar juna da kuma tattaunawa rundunar 'yan sanda a tarayyar najeriya ta ce ta kama wasu mutane biyu waɗanda ake zargin cewa suna da hannu wajen sace ɗalibai daga wata jami'a wadda take arewacin kasar shekara ta gabata daya daga cikin ayyukan sata da kuma garkuwa da dalibai da aka yi a najeriya wanda suka fi daukar hankali ranar 20 ga watan afrilun shekara ta 2021 ne dai wasu 'yan bindiga suka kashe wani ma'aikaci a inda suka kai farmaki a jami'ar Grenfell wadda take jihar kaduna arewa maso yammacin najeriya inda suka sace dalibai kusan ashirin 'yan bindigar sun kashe biyar daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da su cikin kwanaki kaɗan domin tilastawa iyalai kuma gwamnati biyan kuɗin fansa kafin daga bisani suka sake ragowar ɗalibai goma sha hudu bayan kwanaki arba'in suna tsare da mace ranar laraba na dai rundunar 'yan sandan najeriya ta sanar da kama wasu mutane biyu waɗanda suka hada da aminu lawal wanda aka fi sanin sa da kano sai kuma murtala dawo wanda aka fi sanin sa da mugala wanda kuma dukkanin suna da hannu wajen aikata laifuka daban-daban To jama'a masu wari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Masu bin diddigin lamura sun yi gargadin cewa kalaman minista harkokin wajen kasar Habasha wata alama ce wadda take da matukar hatsarin gaske wadda za ta iya kai ga barkewar rikici na soji a tsakanin Khartoum da kuma Addis Ababa. Tashar Al Jazeera ta kasar Qatar ta bayar da rahoton cewa ministan harkokin wajen kasar Habasha a wani rahoto wanda ya aiki wa majalisar wakilan kasar ya zargi sudan da cewa tana yin amfani da wasu tsagera da nufin tayar da hankali a cikin kasar habasha kamar kuma bayyana cewa kasar habashan ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin mayar da martani da kuma hakan zai iya wakana kowane lokaci takaddama tsakanin sudan da kasar habasha dai ta ƙara ta'azzara ne sakamakon takaddamar da ake yi a yankin tigray wanda kasar habasha take zargin cewa sudan tana da hannu wajen taimaka ma 'yan tawaye na yankin da nufin kifar da gwamnatin kasar ta habasha baya kuma akwai batun takaddama da ake a tsakanin kasashen na habasha da sudan kan batun gina madatsar wannan ta nahada wadda kasar habasha ke yi da kuma sudan take kallon hakan a matsayin abin da zai iya kawo mata matsala ta fuskacin noman rani a kasar ta kimanin mahara goma sha biyar ne dai aka kashe a makon da ya gabata yayin wani hari a arewacin kasar togo a cewar kamfanin dillancin labaran kasar faransa da sanyin safiyar ranar goma sha ɗaya ga watan mayan nan ne dai kimanin mutane sittin ɗauke da makamai akan babura su damar da wani mummunan hari na ta'addanci a kan wani sansanin soja wanda yake yankin kebankande a kusa da iyaka da kasar burkina faso yadda sa kashe sojoji takwas tare da raunata wasu goma sha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta togo ta sanar a lokacin a cewar wata majiya mai tushe an kashe mutane kusan goma sha biyar a cikin gungun maharan in ji ministan tsaro na kasar togo janar daham yak sojin da sun dakile wani hari wanda aka kai a watan nuwamban bara a ƙauyen sanluga wanda yake arewacin kasar lamarin da ya sa harin na makon jiya ya kasance na farko wanda kuma ya jawo asarar rayuka To jama'a masu karshen ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma ma taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan zaben ƙasar Labanan. wanda aka yi a cikin kwanakin nan da kuma sakamakon da yake tattare da shi da kuma abubuwan da za su biyowa baya sai dai kafin nan za mu share fage a cikin fitowa ta farko kenan dangane da amurka ta bayyana matsayarta a kan zaben tun kafin a yi shi ta bakin ɗaya daga cikin tsoffin jami'an ta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to gabanin yin zaben 'yan majalisar dokokin kasar labaran mataimakin ministan harkokin wajen amurka na baya wato david shinka ya yi wani furuci wanda yake nuni kai tsaye da tsoma bakin kasarsa a harkokin cikin gidan wannan kasa da ayyana makomata a fagen siyasa to dama dai ba wani abu ne da yake sabo ba cewa amurka tana yi ruwa da tsaki a cikin kowane abu babba da ƙarami wanda ya shafi ƙasar labanan kai tsaye jakadun amurka mace ko namiji a wannan ƙasa ta labanan kan kirayi 'yan siyasa ƙasar ko su kai musu ziyara domin yi musu shifta akan abin da suke so a aikata duk da cewa ƙasashen larabawan da ke yankin tekun fashe kamar saudiya da ɗaya daular larabawa suna yi wa amurkan abin da take so kai tsaye a ƙasar labanan amma haka bai isa ba zuwa da kaiwa ya fi aikewa da ɗan saƙo sannan nan abu ne da ya cewa abin da mai da labanan ta zama ta da irin wannan muhimmanci a wajen amurka da wasu ƙasashen turai shine batun maya da ƙungiyar hezbollah take yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba domin ita ba da muhimmancin wannan ƙasar a wurin turawan bai wuce na sauran kasashen da suke a matsayin 'yan zaman benci a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba cibiyar nazari ta washington institute da ke amurka ta gudanar da wani taro na bidiyo daga nesa a ranar 12 ga watan nan na mayu da manazarta suka gabatar da jawabai mabambanta daga cikin mahalarta taron da akwai hani gaddar wacce mai nazari ce kan harkokin labanon a wannan cibiyar sai dabi shinka wanda tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen amurka ne mai kula da gabas mai nisa sai bashar haidar wanda malamin jami'ar amurka ne da ke kasar labanon wanda ya jagoranci wannan taron robert satloff ya bayyana cewa an buɗe wannan taron ne kwanaki kaɗan gabanin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar labanan sai da duk da haka abinda taron zai mayar da hankali a kan shi shine tasirin ƙungiyar gwagwarmayar hezbollah a tsakanin 'yan shi a ƙasar labanan zaɓar wannan jigon dai ya zo ne saboda ƙaddamar da wani littafi mai taken yunkurin hezbollah sharhi a kan unguwar zahiya da kuma al'ummar shi'a a labanan marubuciyar wannan littafin da ita ce hani gaddar wacce mai nazari ce a wannan cibiyar da ta ɗauki nauyin gudanar da taron daga cikin bayanin da shinkarai wanda ya fi jan hankali shine ya bayyana cewa a lokacin gwamnatin barack obama ba ta mayar da muhimmanci mai yawa ba ga kasar ta labaran kamar yadda hakan ta kasance a lokacin gwamnatin donald trump a wancan lokacin kasar ta labanan ta fuskanci durkushewa ta fuskar tattalin arziki saboda matsin lamba amurka kuma a wannan tsakanin ne aka samu fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwa ta beirut wacce ta haifar da wata girgizar ƙasa ta siyasa a cikin ƙasar ta labanan shanka ya kuma ci gaba da magana a kan takunkuman da gwamnatin ƙasarsa ta rika ƙaƙaba wa cibiyoyin tattalin arziki da amurkan ta ce suna da alaƙa da hezbollah da suka hada da bankin jamal trust bank shi dai wannan jami'in na amurka ya ambaci cewa ya taka rawa wajen tattara bayanai da suka shafi kungiyar hezbollah musamman ta fuskar tattalin arziki bugu da ƙari shinkar ya ce baya ga ita kanta hezbollah sun kuma kakaba takunkumai akan abokan hezbollah na siyasa kamar sarkin shugaban kasar jibran basir kai tsaye ya ce duk wanda yake kawance da hezbollah to za su rusa shi ta fuskar tattalin arziki da kuma bata masa suna dangane da yadda za su kada hezbollah a zaben da aka yi tsohon mataimakin ministan harkokin wajen ƙasa amurka ya ce sun yi la'akari da zaben da aka yi a ƙasar ta labanan a shekara ta 2016 wanda wata sabuwar ƙungiya mai suna beirut tuna ta bayyana a fagen siyasar ƙasar kuma ta samu wato kujeru na zo a gani don haka suka ɗora a kan wancan abin da ya faru domin ganin hezbollah ta samu koma baya a zaben da aka yi a wannan shekarar ta 2022 shankar ya kuma ce gwamnatin amurka ta yi amfani da wasu 'yan kasuwa 'yan shi'a a matsayin ma'aikatanta domin cimma wannan manufa tata kuma akan haka ne ya zirci labanan ɗin har sau biyu zuwa uku a lokacin da yake aiki ya kuma ce ɗaya daga cin abokansa na kusa da kusa wanda ɗan kasuwa ne kuma wanda yake rayuwa a cikin yankunan da hezbollah ɗin take da tasiri sannan kuma yake adawa da hezbollah ɗin mai suna lukman suleiman shine ya shirya musu wani taro da wasu fitattun 'yan kasuwa kuma baya ga 'yan kasuwar shinkar ya ce suna kuma da wasu 'yan jarida waɗanda suke haɗuwa da su da zuma dora su a kan layin fada da kungiyar ta hezbollah wasu daga cikin wato boyayyun sirri da shinkaɗin ya fito da su fili wanda waɗanda ba su sani ba suka sake fahimta a kan yadda amurka take tsoma baki a harkokin labanan ya bayyana da suka ƙirƙiro yunkurin nan da ake kira na goma ga watan oktoba a matsayin kungiyar farar hula wace manufarta shine bakanta sunan hezbollah da bata tsakanin kungiyar da kawayenta wannan taro ya kara bayyana wa duniya musamman waɗanda ba su da masaniya kan rawar da amurkan take takawa wajen bata sunan gwagwarmaya a cikin lamanan ba kuwa don komai ba sai don share fagen da idan lokacin zaɓe zo akalla ba hezbollah ɗin ba ƙawayenta su samu koma baya wajen samun ƙuri'u ko kuma ma a shafe su domin a taso da waɗanda suke adawa da hezbollah ɗin a fagen wato siyasar ƙasar da zama su ne waɗanda za su iya kafa gwamnati to a fitowa ta gaba da yarda allah za mu yi magana ne akan sakamakon zaben da yadda ya kasance da kuma irin hasashen da ake yi na irin sauyin da zai iya jawowa a fagen siyasar ƙasar labanan ɗin musamman bisa la'akari da cewa an yi amfani da kuɗi a fili ba a ɓoye ba wajen sayan ƙuri'u da kuma ya baiwa fitattun 'yan siyasar da suke adawa da gwagwarmaya a ƙasar nasara ta zahiri da kuma koma bayan wasu abokan ƙawancen ƙungiyar ta hezbollah To sauraro za mu da sa'aya a nan sai ku kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin abubuwan da muka yi bayani za mu ɗora a kai. Kafin makarkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu iya cawo Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama mu da mu tofa albarkacin bakin mu. Mai magana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksimoto a daidai sau Tribune Official. To nan ina jinjina ma matasan jihar da magaram yan kungiyar a daidai sau wanda suke tattaki yau ranar Laraba sun je bankin jini sun gudanar da bada jini a kaɗan matasan da suka je masu a daidai sau kusan sun kai ɗari biyu. Kuma wannan ba karo na farko bane wajen karo na uku ne suna koyi da yayin su uwa su abokansu 'yan kulab da fada na jihar da magarmi kamar yadda suke gudanar da aiki don tsatsace kasar su kuma da taimakon al'umma 'yan uwansu wanda suke gadon asibiti ana yin abin da zan ce da ina jinjina musu Allah ƙara danƙon zumunci Allah ƙara ba lafiya wanda za a samu damar zuwa don a gudanar da wannan ba da jini da ake mai magana eh, Dozman moto a daidai sau tribune official kungiyar masu kira saurare bugo da ƙari kuma mamba ne a coordination na jihar da magarmi kulab da fada assalamu alaikum Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iran sunana Kadura Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu. Muna bayyana ra'ayoyin mu kan batutuwan da ke shi mana tuwa kuriya to yau na shigo ne shiki wannan shirin domin yi kira ga gwamnan bala abdulkadir na jihar bauchi ya kamata ya dubi hanyar mu da ya lalace daga filin shagari zuwa gadar maiwa gaskiya wannan hanyar ta lalace fiye da yadda ake tunani gani yadda masu ababen suke yawan bi wannan hanya kuma sai ka samu ana ta samun hatsarurruka wani lokaci ga ramuka ga ruwa gaskiya hanyar ya lalace muna kira gare shi ya taimaka gyara mana wannan hanya ra'ayi na ke na ta ƙaishe daga naku kadora diga gadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Tarasa da Magana. Yau tsokaci na ne zan yi shi da tar Allah wadde da yunkurin juyin mulki da aka so a sojojin Mali masu adalci. Sai dai kuma abin ba zai zo mana da mamaki ba saboda mun ji tsokacin Faransa da take cewa wannan sojoji na Mali da suke mulki a yanzu ba ta yi na'am da su ba kuma za ta yi duk iya mai yiwuwa ta ga ta maido mulkin hula a ƙasar Mali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya to a yau na shigo wannan gida ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya shugabanninmu na kasashen lafiya afirka to aiki ya rage naku da yake lokacin damina ya fara karatuwa gaskiya kamata yi a ce shuwagabannin na lahiyar afirka sun rinka ba wa talakawa taki yadda ya kamata domin ta haka ne za a samu amfanin gona wanda kasashen na lafiya afirka za su ci gaba da ci da kansu ba sai sun kwanta da wata ƙasa ba a ƙarshe ina yi wa wannan gidan rediyon mai albarka fatan alkhairi allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo da mu masu saurare baki ɗaya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gannan kebis ɗin najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan gidan radiyo musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina akan ɗalibin da ya kashe malaminsa har lahira. Hakika wannan abin damuwa ne kuma abin takaici ne. Kuma kallon bidiyo da ake na sirin sizin kiman da ake na 'yan daba shi ma yana taimakawa kwarai da gaske ya kamata iyaye su kula da tarbiyyar yaransu Allah sa kiran mu ya tafi inda ya dace Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son yi bisa wasu halaye ne da muka gani da ke faruwa nan jihar Agadez yan mata na haifuwar yara su yada su cikin satin ga an samu katakai fudu wanda mace sai ta haifi yaro ta kashe shi wannan halaye gaskiya muna kira ga uwayen yara na farko bai kamata ba ya kamata su sa su idanu mace za ta haifu za ta ɗauka ciki wata tara tana wahala da shi kuma lokaci kaɗan ta zo ta kashe shi wannan bai dace ba sa'annan muna kira ga hukumomi na gargajiya da na bariki su ɗauki matakai kwarai bisa wannan halaye ba halaye ba ne na musulunci a gaskiya wannan halaye ya kamata a ɗaukan musu mataki kwarai da gaske wadda mace za ta ɗauka ciki wata tara tana wahala da shi kamar ga wadda uwa ke son ɗanta wata tara tana wahala sa'annan ta zo lokaci guda ta kashe shi Shi ne muke kira ga jagorori na hukumomi da gargajiya da uwayen yara da allah da annabi wa'annan halaye ya kamata su kawo ƙarshe ko ina cikin fadin duniya ba ma a jihar agadas ba maimakon magana alkasu babu liman a da daga jihar agadas a tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Kuna tare da Lord Amma dan fada zikir ta dago muna godiya da kuke babu dama muke kira muke wani albarkacin bakin mu. Ta wannan ne nake roƙon dama zan faɗi ra'ayina a bisa kan gwamnati da ta ce 'yan majalisa duk wanda yake cikin majalisa idan yana da mace guda ba ya da damar da zai kara kuma idan yana da biyu ba ya da damar da zai kara gaskiya hakakin bai ba daidai wannan take hukuncin musulunci ne da za su ce mutum kai kara arme idan yana kan majalisa aihuwa mutum ko da miliyan ko ɗari gare shi allah ne yake bada ci da sha ba su suke bada ba dukkan su zo akan wannan mulkin ake neman ya'ya ake aihuwa kuma ake ciyar da su don wannan dabarar ta su ba ta kawowa wani wadata abinci abinci ko wani abu kawai a koma ga Allah a ci gaba da roƙon Allah a yi biyayya ga ubangiji zai bada abin da za a ci a sha insha Allah duk wannan gewaye-gewaye na turanci bai kawo mana abin karuwa kuna tare da lauɗin mu da fara zikin latirawa tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh shafin Hausa Radio BOH sunana Uda Mamadu a Jetkuri. a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni zan yi magana ne akan shugaban mu Mame Bazum da ya fito yake cewar a rage aifuwa kuma mai mace ɗaya ya zauna da ɗaya mai biyu ya zauna da biyun shekara ya ƙari. To ina kira ga iyayenmu malamai su fito su gaya mishi gaskiya yanzu tun da yi wannan maganan ba malamin da ya fita ya gaya mishi gaskiyar cewa wannan maganan nashi ya karo da musulunci amma sun yi gumsun kyale to ina kiran ku malamai iyaye kusan cewa hakkin al'umma na hakki na karatun da kuka yi abin da kuka sani na gaskiya da buka fitowa ku yi magana don shugaban ƙasa ya yi magana to kusan dai allah yana ganin ku Assalamu alaikum gidan radio BH Hausa da farko sunana ta tasiu unguwa tudu daga karamar hukuma ta gafa ta jihar da magaram to yau ra'ayina kan zanga-zanga da 'yan kasar da suke yi ta nuna ƙin jinin kasar faransa da take kasancewa a cikin kasashenmu na afirka to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma muna kira da shugabanninmu na kasashenmu na afirka yana da kyau su gane wa? kasar faransa ba wai tana son mu da karuwa ba ne hasali ma albarkatun kasashenmu ne take ɗiba take kaiwa can kasashen su suke sarrafawa suke samun kuɗaɗen tafiyar da ayyukansu na yau da kullum yana da kyau shugabanninmu su gane na gode gidan radio biyu hausa daga tasiu unguwa tudu daga Ƙaramin hukuma ta gafa fatai a jihar da magaram tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa suna na abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar nijar kira na ga nake matasan matasanmu na nijar ga baki ɗaya mu bisa kan abubuwan hawa ne musamman maza ga matashi ya biyo layi a guje bisa abun hawa ya huce kuma akwai dangoji masu tsaidawa masu bada don me aka yi wannan dangoji don saboda su kare lahiyar mu matasa da kuma duka abin da ya kamata akan abubuwan hawa musamman ma sai ga in inji ba wuta mota ba wuta an zo an huce wannan bai kamata ba ya kamata a ce matasa su gane guje-guje wannan bai da amfani a bisa abubuwan hawa mai magana abdulaziz burji daga damagaram a jamhuriyar niger to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Muna zuwa muku ne daga nan birnin Tehran. To yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a sa ne muke tattaunawa hakokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magana annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin danne da ke zuwa muku daga na rajon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu na jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din A cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan shirin da muka faro da Allama Hafiz Muhammad Sa'idu jagoran hajjar Center for Islamic Propagation da ke birnin Kanan Dabo da ke tarayyar Nigeria. Yadda da tashi kan farkon lokacin samartaka. Allah shi gafarta Allama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Lokacin samartaka musamman ma kafin ta yi girma a shiga marhalar manyanta daga marhalar yarinta zuwa samartaka shekara goma sha biyu zuwa sha takwas lokaci ne da ya kamata a karfafe shi sosai ya zamanto an sami jarumtaka tattare da samari da gwarzantaka da fahimta da riska da sanin ya kamata da basira da haƙuri da juriya da nisan fushi da yaɗa rahama da tausayi da jin kai tsakanin al'umma almahijjatul baida juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da takwas mishkatul anwar shafi na ɗari biyu da sha tara gural hikam shafi na shida hadisi na ɗari shida da hamsin da ɗaya bihar anwar juz'i na saba'in da biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar da na saba'in da tara shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu da na saba'in da hudu shafi na ɗari biyu da takwas. matsaloli ne muhimmai sosai a cikin marhalar canji daga yarinta zuwa samartaka sai dai tare da hakan a cikin nau'in tarbiyya zamani da waje da halaye da al'adu dukkaninsu ana la'akari da su tare da la'akari da kuma zamanin shi yaron saurayi da budurwa yaro da yarinya idan aka san zamanin su zai taimaka sosai wajen kiyaye tarbiyyarsu da wannan canji babba da suke samu imaman shirya sun yi nuni da girma sosai kan al'amarin canjin zamani da kuma al'adun 'yan zamani tuhafil ukul shafi na 256 sharhun hajjil balaga na ibn abul hadid juz'i na shirin shafi na 267 waɗannan wurare ne masu muhimmanci a duba su kada tilasta yara akan al'adunmu domin an halicce su ba a zamaninmu ba sai dai wannan ba nufin su aiwatar da mummunan abu ba abin da ake nufi uslobi da shakali zai iya zamanin sai canja da zamanin misali idan kuna hawa dawakai da jakuna a yayin safara bayan za a yi kuti da sassamarun ku hawan su, domin zamanin su zamanin mota ne da babura idan ya zamanto ko da yaushe dole ne a samu dogayen kaya dogon wando da doguwar riga tare da mutum sai zamani ya zamanto ana iya sa dogaye ana iya sa gajeru to ku ba su sirka ka duka takura suka ce dole sai irin kayan ku babban muhimmi a cikin wannan lokuta kula da halaye na gari nisantar da yara daga jiji da kai da daga kai almahajjatul baida juz'i na shida shafi na da biyu. da gurar hikam juz'i na ɗaya shafi na biyu. da ishirin da uku, da shafi na biyu da da sittin shida. ruwayi ne masu muhimmanci kan aibi da lalacin jiji da kai da daga kai su nisanci son rai da nuna cewa ni kadai ne nake da haƙƙi su nisanci jahilci da jiji da kai da girman kai samari su sani dukkan abin da za su yi ba za su iya wadatuwa daga wanansu ba a wannan shekaru masu ba da tarbiyya su kula sosai su buɗe kirji su kusanto da su su kasance abokansu su yi hira da su su tattauna tare su tattaunawa a kodayaushe domin dasa alheri a cikinsu tun kafin sharri ya riga su domin lokaci ne da in sun yi barna za su ringa kawo uzurori daban-daban domin su gyara shi suna ganin sun fi manya wayo a wannan lokaci lokaci ne da ya kamata a san hanyar magani tun kafin wannan ɗanyen itacen ya bushe ya yi kwana ya lankwashe ya sandare a bushe idan ku ya lankwashe a bushe lallai neman ta hayar da shi sai dai a karya shi da wahala gaske a nisantar da su muna na zato a gyara musu a kusantar da su. masu raro kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran inda kuma muke sauraron wani alama daga ƙasar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yara su san cewa suna da aibi su saba da sanin suna da aibi kuma ga hanyoyin gyara aibin a nuna musu hakikanin gaskiyar rayuwarsu su doru akan rayuwarsu kada su yi ƙarya lokuta ne da yara mazansu da matansu suke neman su nuna cewa su suna da wata rayuwa sama da ta kowa ko da ko sun kasance ba su da rayuwa da take maɗaukakiya lokaci ne da kowanne yake alfahari da cewa shi ma ya isa kuma shi ma yana da shi saboda haka makaranta da dangi da iyaye da makota da al'umma su ne waɗanda za su sa hannu wajen ganin an daidaita tunanin waɗannan 'yan samari waɗannan yara da 'yan samari da 'yan mata domin ganin an dawo da su turba sahihiya ingantacciya wacce za ta kai baki ɗaya zuwa ga tudun tsira a kawan musu da hanyoyin da za su karkace karkacewa ta jinsi da sha'awa. a kawan musu da dukkan abin da kallon sa zai kai zuwa ga wannan musiba babba a kawan musu da duk abin da kallon sa zai kai zuwa ga fadawa cikin musibu babba mafi munin hadari shine karfafa musu abin da zai karfafa musu jinsi duk abin da yake kai su zuwa ga shahawa yana daga cikin bala'i mai girma gural hikam shafi na 205 wasa'il shi'a juz'i na 20 shafi na 191 wannan lokacin ne idan aka samu lalacewa da gurɓacewar tarbiyya waɗansu za su iya faɗawa al'istimna'i da jawo mani da hannayensu ko da wani abu daban mazansu da matansu wannan yana nufin rushewar manyan gobe baki ɗaya A ruhinsu da baɗininsu kuma za su taso masu raunin irada da nufi da ƙwazo za su taso mutane da suke jin suna da laifi a cikin al'umma su tare jin ƙasƙanci. za su taso mutane masu raunin rai da cututtuka daban-daban da za su addabe su domin istimna'i musiba ce babba da take kai rushewar yara gaba ɗaya ta ruhi ta baɗini da ta jiki mafi haɗari ya kai ga samun mutane wanda za su lalata shi a matsayin luwaɗi ko ko madugo wannan shine yanke al'umma ɗin daga ƙeya al'ummar da ta riga ta zamanto haka to babu wani kuma kyakkyawan fata gare ta sannan kuma ga musibar shaye-shaye wanda yake nufin al'ummar ta zama mushe baki ɗaya mushe ne wanda jin warinsa ba zai jurantu ba kisan mummuke ne mai haɗari sosai ya zamanto samarin al'umma suna shaye-shaye da wannan ne sata da fashe da fyaɗe da zalunci da ƙwace iri-iri za su yawaita saboda haka duk wani abin da yake gusar da hankali da duk wani abin da yake gusar da kamewa ya zama tilas akan al'ummar ta yi hoɓɓasa ta haɗa hannu ta haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin an yi maganinsa yara a wannan lokaci suna matuƙar buƙatar kama hannunsu kowane ɓangare domin kai su zuwa ga kamala manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance na muhimmantar da kama hannun yara da samari domin kai su zuwa ga kamalar da gobe su ne za su rike hannun sauran al'umma domin cetanta da kai ta zuwa ga kamala da dimmin tsira. Waɗannan yara da samari su ne burin al'umma, don haka ya zama tilas a ɗan farasa da burin Ubangiji su wata'ala. Da nuna cewa su yawaita tuba da istighfari da neman gafara, su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa yara da samari suna matuƙar buƙatar yawan neman gafarar ubangiji da yawai salati ga manzon Allah domin saban haɓaka arziki da tsarkin ruhi da kyautata halaye da cimma burinsu na duniya da lahira samarin da ba su yawaita salati ba da istighfari ba abin da suka sani sai zama kan tebura da hira ba abin da za su samu a rayuwarsu sai taɓewa ba za su ga komai ba na alheri sai bakin ciki don haka a kama hannunsu a shiryar da su a hankali da halaye a nuna musu lafazan da ya kamata su yi na zikiri da ambaton ubangiji domin hawa tudun mun tsira tuba ga samari da sarki daga dukkan wani zunubi a ne mai girma wassalamu alaikum warahmatullahi to masu raro ga shi dai alama ya fara dan sakin jiki da bayani ya je lokacin ba zai bari ba da karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'idu jagoran hada center for islamic propagation da ke kanon nigeria godiya ta musamman da lokacin da ya ba duk da dimbin ayyukan nazarin da ke gabansa a madadin radiyon boh da ke nan tehran babban birnin kasar iran ni awal da shida na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin nan na afirka yau wanda kuma shine cikamakin jirin shirye-shiryen mu na wannan safiyar afirka a yau masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu shiri sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu tabo batun nan ne na zaben kasar faransa wanda emmanuel macron shine shugaban kasa na farko a wannan zamanin wanda bayan tafiyar da kowane bangare na manufofin kasar waje da na cikin gida a wa'adi na farko ya sake dawowa a wa'adi na biyu bayan jama'a sun sake zabensa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da koma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane suke watakila ba lalle ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda suke sonsa sun fito sun yi masa rawar gani music domin tattauna wannan batun zaben ƙasar faransa ne muka gayyato malam abdulrahman abdu maudubu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar ƙasar faransa ne ke da zama a kanan dawo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zaben. sake dawowa ne wannan yanki na afirka ta yamma kana ganin yaushe ne kan magi zai waye har mutanen afirka ta yamma wanda faransa ta mulkin mallaka za su waye su ga cewa sun kwato yancin su da kasan faransa duk da cewa yana a cikin tsarin mulkin kasan su. eh to albishir za a fara wayewa a yanzu da muke magana da ka a shekarun yanzu ko yaushe ne na jiran litin da wuce mali dama ta fara bantarewa sannan zama da bancewa da kafin mali da central african republic da kira wannan sojojin haya na rasha ke kare ta daga daga cikin shirin faransa har da dai sojojin faransa su bar kasan central africa din ba ita kuma mali ya ta kwandare ta janye daga maganar faransa ta kira wannan magana din sojojin haya ne na rasha su ke kare kasar ta yanzu to akwai kuma gini gini na sai kusurai din nan dama tun suwa lokacin yanci ma shi amma sai kusurai ya ba shi cikakken yancin kai a nan fara ta fusa da shi ya kace kace da kasar ta ta ta ta sama ta kunkumi ya zama ita ce kuma bayan duk kasar cikin mulkin abin nan kasashen nan faransa yana mulkin wannan ka da yanzu mata fara wanda saboda daga sojoji sun kwace mulkin su kirke da kasar mulkin burkina faso tana kan hanya ita ma ita ma sojoji sun kwace mulki ba don komai ba ana gani wajen saboda a'a saboda su a saboda faransa ne to kasashe dama yanzu masu karfi na faɗa a ciki ta maganin mulkin faransa a afirka kaga da kamaru da gani. sai kuma cote d'ivoire don su ne suke da cikin arziki mai karfi ko faransa ba su da wuri saboda ita faransa sun fi ba ta da wani tattalin abin nan na dukiya kasar ta ba ta wasu ma'adinai ba ta da komai sai dai dan ilimin da Allah ba ta kawai na teknolojiya na sanin kere-kere to tana amfani da wayannan kasashe da azusa kuma tun tun fil azal farin tun da nake tun zamanin masarautar su na irin na gargajiyar su su mahandama ne kawai masu kai hari ne kawai su kai wani wannan ƙananan harin su kai wancan in ka karanta tarihin napoleon ba aikin da yi su illa kai ma kasashe da yawa hare-hare da kwashi dukiyar su kai faransa wannan ma sa janyo hitler ya zama wannan kasar. saboda kai ta faransa abin da zai raba afirka da wannan kasar ta su sai da ikon allah sai ko sun ba wa ba su waye ba ne an fi karfin su saboda duk sun yi faransa da gyara wanda ya make shi da farko nan burkina faso an yi tabbani dan dan kwanan da ya dauki mulki ya ce za a rabu da faransa da wuce wata da baka kama shi shaka cire shi a nan cote d'ivoire akwai laurent gbagbo shi zaben shi ma aka yi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ne saboda shi professor na university ya nemi a cikin ruwan sanyi rabu da faransa faransa da ƙarfin ya aka ɗauki helicopter da soja aka maki shi a fadin aka cire shi aka kora da ke mulki yanzu shi alasan watar da ke mulki yanzu mata shi ma yar faransa ce bayan ne shi yan shi can faransa shi yana da ma irin shi wato abin nan na zama ƙasa na faransa shi dan faransa da kuma dan cote d'ivoire to kaga bayan da aka iya rage mutane su suke rike da mulki yau nan kamar ka dawo tun da suka zira a hijo wanda ya fara samar da mulkin kai ya dan waye ya fara tara kuɗi shi ba yana tara kuɗi ma ya rabu da su ne zai gyara ƙasar shi suka yi suka cire shi a laluran hauka suka yi mishi sauka daga mulki a ɗora da yanzu da ke mulki yanzu wanda ke mulki yanzu shi dan tsiraro ya cikin yan ƙananan tsirarar mutane suka ɗora wanda suke shi sojin faransa ke gadin fada sojin faransa ke yin komai kamfanin faransa ke ta zai doke ƙasar saboda rabuwa da su kan ba zai wahala ba mutane dan mutane a cikin kasa sun fi sun waye sun sani amma ba ni da yanzu karfin su mama ce kuma ita kasar amerika ta sani ingila ta sani amma su yi wuf su zo idonsu cire wannan ma tukuna ka koma libya kaddafi ya zo ce zai afirka kuɗi irin na wanda ke da abin nan da zinari wanda ke ba tsarin afirka yanci musamman kasashen faransa faransa zai kutu kuta kira neto haka zaka mamaye ya kore shi daga wani da karfin amerika ke wannan mulki mu dai muna fata wannan yakin da za su suke da ukraine allah ya ba rashin nasara irin bakin amerika nan wala allah ne sa su ta magana faransa don yanzu idan aka ce da ta tashi nasara a ukraine din nan to kasar mali kasar burkina faso kasar abin nan duk za a mu kufe su ko saboda ma shi ne kwashi sojoji daga mali nijar ya koma ya zaman su aka kaji mutumin su ina nijar ya mali boda guda ɗaya ne kan su aka iyaka da iyaka najeriya ta ce a yi ecowas aka yi ecowas na kasashen afirka ta yamma har yau an kasa cewa saboda mai saboda cote d'ivoire ta yi kudin wuta a rabu da faransa najeriya ta yi kudi bai daya daga yadda ta ce a kudi bai daya a ga mata boko haram ka nuna mata akan ta har yau ana tashi tashi hankula tsakanin kasashen sokoto zamfara ba don kuma saboda na ce ta yi a yi bai da aka hana ta kwanciyar hankali to ko da ka faransa kan sai da allah raba mu da sharrin da in ka tuna lokacin da aka fara yakin ba ta najeriya kasa ta farko da cewa balle najeriya ta ce kasar faransa da ka taimako sojojin haya da sa zuwa ma yan biyafara kuma har gobe tana bayan yan biyafara na karaba kasar har da ɗimbin arziki da yake wannan jiwa su damu da wani saboda haka maganin faransa yana da wahala saboda sai dan neto ne ta kasa neto ta kasa da na faransa kuma ta kasa amma ba haka ba kuma suna cin matsala. yanzu da a ce wannan laifin ta ci zaɓe za a samu bambanci tsakanin harkokin wato harkokin kasan waje na faransa da wanda yanzu makon yake yi? to allahu alam da ke za a samu bambanci a bambanci za a samu guda ɗaya ne kawai ya ce maka saboda za a daina ba mutane dai takardun haihuwa na kasan faransa ni su yan afirka ne ko yan wata kasa amma a rabu da maganan bambanci na maganan tattalin arziki ba zai ba don faransa ba da komai ba na ga maka kasar faransa ba ta da wani abu na zo a gani na arzikin kasa ba ta da shi man fetur ba ta da shi kol ba ta da shi wajen manoma ba ta da shi da da za ta rayu sai ka san shin wannan ita ka take da wasu zubarati baraka can kasan ce kuma america din nan azumata suke so kasar ta ita kullum haka take kawai ko da an canja ma dai laraba laraba ne kawai su koya kasan su ko kuma yahuda na rage musu fawa cikin kasan su kenan amma ganin arabu da afirka kan zai wahala da karshe yanzu wani kira zaka yi ga mutanen nahiyar afirka musamman ta yamma wanda faransa musu mulkin mallaka cewa da za a musu kawai su kara karatu su kara hakuri amma arabu da faransa yana da wahala gare saboda shugabanninsu duk suna da kuɗi a faransa shugabansu bayan faransa ne ba da suka iya ba a shiga wanda zai mulki a ƙasar amurka da mai renon faransa sai da haɗin kan faransa wanda zai ce zai wata ba a ce da shi zasu da ƙarfin tsayawa su ke da shi balle ma ba zaɓe ake ba ba wani zaɓen da ake cikin wannan shi na zai kama kare haka kama dora dori ga ɗauki dora ake ta yi kan duk fati fati da ke ne don shirme ne babu shi kawai sabin da faransa ya faɗa daga can yanzu eh, eh, zai ake shirya komai aka ɗora musu ake so dama duk ɗan da masu yin faransa da cikin tafi da ƙasa dokiyar ƙasa ma hannun faransa wani ɗinke ya samu su ƙara kuɗi su ƙara ilimi ba su ƙara ilimin ta suka samu ilimin da Allah ya suka sa sa rabu da ƙasashen faransa amma yanzu kan gaskiya da wahala. to masu rare a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau kuma shiri na ƙarshe sai allah ya kai mu shiri na gaba a maimakon malam abdulrahman abdu modibo jidda wani masanin adabin faransanci ko mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dabon nigeria ni shirya na gabatar likicewa sai wani jikon. wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu yanzu kuma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ministocin harkokin wajen kasashen Iran da Rasha sun tattauna akan batutuwa da suka shafi yarjejeniyar nukiliya da kuma yiwuwar cimma matsaya a tattaunawar da ake a Vienna. Kamar da kuma suka tattauna akan muhimmancin cimma matsaya a wannan tattaunawa tsakanin Iran din da sauran dukkanin bangarori. kuma tabbatar da cewa amurka ta dawo a cikin yarjejeniyar dokumen aiki da abubuwan da aka cimma matsaya a kansu baga kuma ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov da takwaransa na iran hussein amir abdullahian sun tattauna kan halin da ake ciki a kasar ukraine tun bayan da rasha ta fara kaddamar da ayyukan soja a kasar inda ministan harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada matsayin kasarsa cewa ya zama wajibi a warware wannan matsala din ta hanyar fahimtar juna da kuma tattaunawa rundunar 'yan sanda a taron najeriya ta ce ta kama wasu mutane biyu waɗanda ake zargin cewa suna da hannu wajen sace ɗalibai daga wata jami'a wadda take arewacin kasar shekara ta gabata daya daga cikin ayyukan sata da kuma garkuwa da dalibai da aka yi a najeriya wanda suka fi daukar hankali ranar 20 ga watan afrilun shekara ta 2021 ne dai wasu 'yan bindiga suka kashe wani ma'aikaci a inda suka kai farmaki a jami'ar granville wadda take jihar kaduna arewa maso yammacin najeriya inda suka sace dalibai kusan ashirin. 'yan bindigar sun kashe biyar daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da su cikin kwanaki kaɗan domin tilastawa iyalai da kuma gwamnati biyan kuɗin fansa kafin daga bisani suka sake ragowar ɗalibai goma sha hudu bayan kwanaki arba'in suna tsare da mace ranar laraba na dai rundunar 'yan sandan najeriya ta sanar da kama wasu mutane biyu waɗanda suka hada da aminu lawal wanda aka fi sanin sa da kano sai kuma murtala dawo wanda aka fi sanin sa da mugala wanda kuma dukkanin suna da hannu wajen aikata laifuka daban-daban To jama'a masu ware kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Masu bin diddigin lamura sun yi gargadin cewa kalaman minista harkokin wajen kasar Habasha wata alama ce wadda ke da matukar hatsarin gaske wadda za ta iya kai ga barkewar rikici na soji a tsakanin Khartoum da kuma Addis Ababa. Tashar Al Jazeera ta kasar Qatar ta bayar da rahoton cewa ministan harkokin wajen kasar Habasha a wani rahoto wanda ya aiki wa majalisar wakilan kasar ya zargi sudan da cewa tana yin amfani da wasu tsagera da nufin tayar da hankali a cikin kasar habasha kamar kuma bayyana cewa kasar habashan ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin mayar da martani da kuma hakan zai iya wakana kowane lokaci takaddama tsakanin sudan da kasar habasha dai ta ƙara ta'azzara ne sakamakon takaddamar da ake yi a yankin tigray wanda kasar habasha take zargin cewa sudan tana da hannu wajen taimaka ma 'yan tawaye na yankin da nufin kifar da gwamnatin kasar ta habasha baya kuma akwai batun takaddama da ake a tsakanin kasashen na habasha da sudan kan batun gina madatsar ruwan nan ta nahada wadda kasar habasha ke yi da kuma sudan take kallon hakan a matsayin abin da zai iya mata matsala ta fuskacin noman rani a kasar ta kimanin mahara goma sha biyar ne dai aka kashe a makon da ya gabata yayin wani hari a arewacin kasar togo a cewar kamfanin dillancin labaran kasar faransa To da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya.